daga nan tehran radio voh hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu inda za mu fara kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau bayan kuma sai shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin na tarbiyyar iyali za mu karkare ne da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da yardar allah da fatan za a biyo mu a hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma nan da 'yan dagigogi kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha tara kilo kHz

da yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Yau ake komawa tattaunawar biyanna a yankurin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran. a nada albert fahimi firaministan wucin gadi a ƙasar chadi labanon ta buƙaci saudiya ta sake tunani game da dakatar da shigar da 'ya'yan itatuwa na labanon a cikin ƙasar bisa zargin fataucin miyagun ƙwayoyi. don zuga labaran kamar da za a ji su a wani lokaci yau talata ne kwamitin haɗaka da aka kafa da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran ke komawa bakin tattaunawar a birnin vienna tattaunawar wace mataimakin sakatare janar kuma daraktan harkokin siyasa na sashen kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar turai enrique mora ke jagoranta na samun halartar wakilan kasashen da ke da ruwa da tsaki a yarjejeniyar da suka hada da iran din sin faransa jamus rasha da kuma burtaniya bangarorin dai na tattaunawa ne a wani yunkuri na yadda amurka za ta sake dawowa a cikin yarjejeniyar ta yadda dukkan bangarorin za su aiwatar da ita yadda ya kamata haka ma batun ɗage takunkuman da aka sanya wa iran na cikin ajandar tattaunawar kafin hakan dai mataimakin ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya ce an samu ci gaba a wancan zagayen tattaunawar duk da kalubalen da ake fuskanta sai dai ya ce iran za ta janye a duk lokacin da tattaunawar ta kai ga wasa da hankali shi ma dai mai jagorantar tattaunawar na kungiyar eu enrique mora ya ce an samu ci gaba a cikin makonni biyu da suka wuce amma ana buƙatar yin aiki tukuru ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawar zarif wanda ke ziyara a iraki ya yaba da kyakkyawar alakar da ke tsakanin mahukuntan bagdaza da kuma na tehran musta zarif ya yi fatan alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu za ta ci gaba da kuma taimaka wajen samar da zaman lafiya da tsaro a yankin ya kuma isar da ta'aziyya da jaje ga ƙasar iraki game da mummunar gobarar da ta yi ajalin mutane da dama a wani asibitin bagdaza yayin ziyarar tasa zarafi ya gane shugaban kasar iraƙin barham sali da kuma takwaransa fuad hussein majalisar sojojin da ke rike da mulki a kasar chadi ta nada albert fahimi fadake a matsayin firaministan gwamnatin wucin gadi mr fadake wanda sanannen dan siyasa ne a kasar shine firaminista na karshe a kasar kafin a soke mukamin a watan mayun shekarar 2018 lokacin da aka kwaskware kundin tsarin mulkin kasar kuma shine wanda ya zo na biyu a zaben shugabancin kasar da ya gudana a ranar 11 ga watan afrilun shekarar nan wanda tsohon shugaban kasar murga idris debi itino ya lashe masana da dama dai na ganin naɗin da majalisar sojojin kasar ta yi abin ayaba ne kasancewar wanda ya san siyasar kasar kuma yana da hulɗa da ƙungiyoyin farar hula da dama a kasar sai dai kuma wasu sun soki naɗin da aka yi masa kasancewar ya taɓa zama firaminista a ƙarƙashin gwamnatin debi yanzu kuma bai kamata ya kasance firaministan dan idris da din ba tuni dai jam'iyyun adawa na kasar suka kudura aniyar fitowa kan tituna domin buƙatar ganin an dama da kowa a siyasar kasar da kuma miƙa mulki ga farar hula to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban kasar lebanon michel awun ya buƙaci saudiya da ta dawo kan matakin da ta ɗauka na hana shigar da 'ya'yan itatuwa da kayan marmari na lebanon a cikin kasar shugaba awun ya bayyana hakan ne yayin da yake jagorantar wani taro na kan yadda za a karfafa matakan yaƙi da safarar mugun ƙwayoyi a tashoshin ruwa da na sama na ƙasar ya ce taron shi ne aiwatar da buƙatar mahukuntar Riyad, bayan gano sama da muggan ƙwayoyi miliyan biyar a cikin kwalayen roman da aka shiga da su a birnin jadda wannan dai na zuwa ne bayan haramcin shigar da kayayyakin na labanan zuwa cikin saudiya wanda ya fara aiki saudiya dai ta ɗau matakin ne saboda a cewarta yadda ake amfani da shigar da kayakin na marmari da 'ya'yan itatuwan na lebanon ana fataucin mugan kwayoyi zuwa cikin ƙasar saudiya dai ita ce babbar abokiyar cinikin lebanon a kayan noma kuma dakatar da sayan kayakin babban na kaso ne ga lebanon wacce ke fama da matsalar tattalin arziki tun bayan fashewar da ta abku a tashar ruwan beirut hukumar kula da sojojin sama ta najeriya na ta bayyana cewa ta fara gudanar da bincike kan wasu rahotannin kafafen yada labarai da ke zargin naf da kisan sojojin kasar fiye da guda ashirin bisa kuskure a wani hari ta jiragen sama a jihar borno da ke shiyar arewa maso gabashin kasar cikin sanarwar da rundunar sojojin saman ta fitar ta ce hankalin hukumar ta ya karkata wajen gudanar da bincike kan rahotannin da ke nuna ana zargin naf da kashe sojin najeriya sama da ashirin a bisa kuskure yayin wani hari ta jiragen sama a garin mainok mai nisan kilomita 55 daga birnin maiduguri a cewar naf ana gudanar da bincike kan hoton bidiyo da hotonin da ke yawo kana ta yi alkawarin za ta sanar da al'umma halin da ake ciki kan zargin da zarar binciken ya kammala a ranar litinin ne dai kafafen yada labaran kasar ta najeriya suka bayar da rahotannin da ke cewa an kashe sojoji bisa kuskure a kokarin yaƙi da mayakan boko haram a garin minok wanda aka tsara kai masu hare-hare ta jiragen sama a kokarin murkushe 'yan ta'addan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh gaishe da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin mana gaba wato shirin nan na Muleka jaridunmu na yau. Muleka jaridunmu na yau. To za mu fara ne da jaridar Premium Times da ake bugawa a tare Najeriya wadda ta kawo labarin da ke cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun mamaye wasu yankuna a cikin jihar Neja wadda take makwataka da babban birnin tarayyar najeriya wato abuja gwamnan jihar niger din abubakar bello ya bayyana cewa boko haram ta mame kananan hukumomi na kaure da kuma shiroro wanda suke cikin jihar baya ga haka kuma sun wa magidanta matayensu da kuma raba wa sannan kuma sun kafa tutoci a tsakiyar garuruwan da suka kwace wannan ya zo ne a cikin sanarwar da babban mai baiwa gwamnan shawara akan harkoki na watsa labarai wato ma'awuya mu ya fitar inda na cewa gwamnan ya ce boko haram sun kwace yankin sun kuma kafa tutar su gwamnan ya ce yana tabbatar da hakan a halin yanzu gwamna bello ya ce ya daɗe yana kwankwasa kofar fadar gwamnatin tarayya a abuja domin ya kai kukansa a kan kwararowar boko haram a jiharsa domin a gaggauta ɗaukar mataki akan hakan amma ba a komi ba to yanzu a cewarsa ga abin da yake ji mu tsoro nan ta kasance wanda ita kanta abuja ba za ta tsira ba domin a cewar gwamnan sambisa tana da nisa daga abuja amma kaure kusa take da abuja saboda haka a halin yanzu babu wanda zai kubutar da abuja daga kwararowarsu gwamnan na jihar neja ya ce a halin yanzu shi dai ya gama sauraron wani akan batun tsaron jiharsa zai ɗauki matakin da ya ga dace ne kawai kai tsaye to sai kuma jaridar leadership da ita ma ta kawo wani labarin wanda ke da alaka da tsaro din wanda ke cewa 'yan bindiga da suka sace ɗalibai na jami'ar grandfield da ke jihar kaduna sun sake kashe biyu daga cikin ɗaliban da suke garkuwa da su a cikin sanarwar da kwamishinan lamarin tsaro na jihar kaduna din wato samuel aruwan fitar ya ce an tsinci gawakin ɗaliban ne a jiya litinin sanarwar ta ce gwamnatin nasir yan rufa'i tana bakin cikin abin da ya faru akan wannan mummuna aka aika da aka aikata akan waɗannan ɗalibai da basu ji basu gani ba wanda aka sace su yayin da suke ci gaba da neman ilimi domin samun makoma a rayuwarsu a makon da ya gabata ne da 'yan bindigar suka kashe uku daga cikin ɗaliban da suke garkuwa da su waɗanda suka sace su ta ranar talata da ta gabata gwamnan jihar kaduna nasu yan rufa'i ya tsaya kai da fata akan cewa ba zai taɓa biyan kuɗin fansa domin sakin wani wanda 'yan bindiga suke garkuwa da shi ba inda ya ce ko da ɗansa ne na cikinsa ake garkuwa da shi ba zai biya kuɗin fansa ba domin a sake sa sai dai su haɗa a lahira To jama'a masu saurare ya kasan abin da muke dauke da shi kenan a shirin na mulik a jaridunmu na yau. To madalla yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rige mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau. Bismillahir masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma ma suke faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na duniya da fatan dai masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to a kwanakin baya ne dai aka je karar fashewar wasu abubuwa a kusa da yankin da cibiyar nukiliyar haramtacciyar kasar isra'ila da ke dimona take lamarin da ya daga hankalin sahaniyawa 'yan share guri zaunan a bangare guda kuma yake a matsayin wani jan kunne ga sahayuniyawan musamman firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu kan siyasarsa ta neman tsokana da kuma wuce gona da iri da kokarin nuna karfi kan wasu kasashe to shirin namu na yanzu dai kan wannan batu ne zai yi dubi don jin menene hakikanin abin da ya faru sannan kuma wani irin sako ne ke cikin hakan musamman ga su yahudawan da kawayensu na yankin don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa 'yan kwanaki bayan gagarumar fashewar da ta faru a kusa da cibiyar nukiliyan isra'ila da ke dimona gwamnatin yahudawan sahuniyan ta yi shiru kan lamarin ba tare da wani ƙarin bayani sosai na a zo a gani ba a kokarinta na rufe tabarmar kunyar da ta sha daga fahimtar isra'ilawa da suke rayuwa a wannan wajen hakan kuwa ya biyo bayan irin tsoron da isra'ilawan suka shiga ne sakamakon wannan fashewar da ta faru a safiyar ranar alhamis din da ta gabata a yankin nagab da ke kusa da cibiyar nukilin isra'ila ta sirrin gaske lamarin da kafin ka ce kwabo ya yadu ko ina sannan kuma ya sanya yahudawa cikin tsananin damuwa da kuma fargaba. To tun dai faruwa da kuma jin karar wannan fashewar Yahudawan suka shiga cikin damuwa kan me ke faruwa ne daga ina kuma hakan ta faru sannan daga ina ne tushen wannan gagarumar fashewar da fara dai da dama sun zata wani makami mai linzami ne da aka harbo daga gaza ya fashe a wannan waje amma ba da jimawa ba dai aka yi watsi da wannan labari da kuma wannan yiwuwa na fashewar daga gaza din lokacin da kafafen watsa labarai na haramtacciyar kasar isra'ilan suka jiwo sojojin isra'ilan suna cewa babu wani makami mai linzami da aka harbo daga zirin gaza da ake killace da shi wato dukkanin bayanan da suke da shi bai nuna cewa an harbo wani makami daga zirin gaza to daga nan kuma sai ga rahotanni suna ta fitowa cewa bisa la'akari da irin jiniyar da aka ji tana ta kara a yankin na dimona da kuma sansanin sojin nan na ariel sharon wanda alama ce ta cewa akwai wani abu mai hatsari da ke fuskantar wannan gurin to jin irin waɗannan ƙara na jiniya din a waɗannan yankuna waɗanda kuma yankuna ne suke masu mahimmancin gaske da kuma hatsari ga isra'ilan saboda shi wannan yanki na dimona kuwa riga da sani yanki ne wanda yake a nan take harkokinta na nukiliya na wanda take na ɓoye na sirri wanda ta hana kowa zuwa wannan guraren sannan shi kuma wannan sansani na soji na arewa sharon wani sansani ne mai girman gaske na soji wanda shi ma yake da muhimmanci to da haka jin waɗannan jiniya na ƙara wannan gurin su nuna cewa akwai yiwuwar wani makami mai linzami ne aka harbo daga ƙasar siriya watakila saboda irin kusancin da wannan gurin yake da shi da yankunan shirin musamman tuddan nan na golan to daga baya kuma rundunar sojin isra'ilan da ta fitar da wata sanarwa ta cewa abin da ya faru din shine dai wani makami ne mai linzami da ake harbawa daga kasa zuwa sama na sojojin siriya da suka harbo shi da nufin kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila da ke ƙoƙarin kai har-har a wannan a wannan yanki na kasar ta siriya to shine shi wannan makami din ya faɗo kusa da dimonan ba tare da iya iya kakkabo jirgin na isra'ila ba daga nan kuma sojojin yahudawan suka ce sun tarwatsa na'urar sojojin siriya da suka yi amfani da ita wajen harba wannan makami mai linzami a matsayin mayar da martani to kamfanin dillancin labaran sirri din sana ya ba da rahoton cewa wasu sojojin kasar su hudu sun sami raunuka kana kuma an lalata wasu kayan aikin soji sakamakon harin da isra'ilan ta kawo yankin da miyar da ke bibato kusa da kuma da ke yankin birnin damascus babban birnin kasar to mafi yawa daga cikin kafafen watsa labaran yammaci dai wannan ruwaya ta isra'ilan ita ce suka ɗauka da kuma yaɗawa in banda jaridar nan ta washington post wacce ta yi ikirarin cewa akwai hannun iran ma cikin wannan abin da ya faru din don haka akwai kamshin rashin gaskiya cikin wannan martani na isra'ila ko da kuwa abin amince da ruwaya da isra'ilan ta faɗi ne in jitar jaridan wato ce jaridan tana kokanta nuna cewa kamar iran ne ta fara mai da martani akan irin abubuwan da watakila sojojin isra'ilan suke yi a suke yi mata a nan kasar siriya din watakila na irin kai hare-hare kan cibiyoyin da dakarun kare jin jihali suke wannan gurin ko kuma irin sojojin isra'ila waɗanda suke taimakawa sojojin siriya wurin wato masu ba da shawarwari da dai sauransu ko kuma ma dai alalakalla irin hare-haren da ita isra'ila take kai wa kawarta babbar kawarta wato siriya da kuma dakarun hezbollah a wannan yanki na ƙasar siriya din watakila iran yanzu ta fara mai da martani kamar da ita wannan jarida take nuni da shi bisa ruwaren isra'ila da jiragen yakin isra'ila ne sun yi kokarin kai hari da ruwan bama a wani yanki da ke kudancin siriya da ke makwabtaka da tuddan nan na golan wanda isra'ila take mamaye da shi to sai dai kuma sun fuskanci mayar da martani ga da kuma barin wuta daga na'urorin tsaron sararin samaniya na kasar siriya to wannan shine ruwayar da ita isra'ila take bayyanawa to idan har wannan shine mafarin labarin ruwa haka ne ta mayar da martani ba isra'ila ba ana ma iya cewa sake kai hari na biyun da sojojin isra'ilan suka yi wani sabon hari ne kan siriya kuma da wata kaddamar da yaƙi ne akan ƙasar sai dai kuma a wajen kafafen watsa labaran yammaci isra'ila ba ta laifi face dai a kullum ita ce mai nasara kana kuma wacce ake ƙoƙarin wuce gona da iri kanta to ko shaka babu akwai wani dalili ko kuma ma dalilai da ya sanya isra'ila take kokarin ruwa a jallo wajen rufe wannan lamari don ko ta kowane bangare ka dubi lamarin hakan yana iya nuni da irin raunin da isra'ila take da shi kuma take ci gaba da yi take ci gaba da fuskanta a kusan kullum a gaban sansanonin gwagwarmaya da take kokarin ganin bayan su da farko dai bisa ruwayar gwamnatin isra'ilan sun yarda da cewa su ne suka fara kai hari sannan kuma sun tabbatar da gazawarsu wajen fada da na'urorin kariyar sararin samaniya na kasar ta siriya duk kuwa da irin yadda a kullum suke son nuna fifikon da suke da shi a sararin samaniya suna masu alfahari da na'urorin kariyar sararin samaniya da suke da shi da ake kira da iron dome da kuma david slings da kuma makamai masu linzamin na kariyar sararin samaniya samfurin patriots to amma a zahiri babu guda daga cikin waɗannan makamai nasu da ya iya fada da na siriyan wanda ya taso daga kimanin kilomita 250 haka ne ma sanya wasu suke ganin da wuya ma dai a ce shi wannan makamin yana daga cikin irin makamai masu linzami na kariya da ake haruwa don fada da makamai ko kuma jiragen sama na makiya ba dai daga dukan alamu wannan makami mai linzamin mai cin gashin kansa ne da aka harba shi da ƙasar siriyan don ko da wuya a ce makami mai linzamin da aka harba da nufin fada da jiragen yaki ko kuma makamai masu linzami na makiya ya zamanto zai iya cin wannan dogon zango na kilomita 250 kamar wannan wani ra'ayi ne wanda yake su masana suke tabbatarwa wanda kuma suke sanya shakku cikin riwayar da isra'ila take faɗi kan wannan batu wanda a nan daga dukkan alamu wanda suna kokarin nuna cewa lamarin ya fi karfin ma wai misali an mai da martani ne ga jiragen yakin haramta ta kasar isra'ila da suka shigo a'a kamar daga dukkan alamu wani kokari ne wani mafari ne na kai hari da su siriya din gwamnatin sai da ta fara na mai da martani ga isra'ila kuma zuwa ga wannan yanki mai matukar muhimmanci da kuma hatsarin gaske ga haramtacciyar kasar ta isra'ila hakanan kuma idan ma dai har abin da isra'ilan ta faɗi haka ne wato na cewa jirage wannan makamin mai linzami din an harbo shi ne don yi faɗa da jiragen yaƙi na isra'ilan to ko bisa la'akari da irin yadda isra'ila ta ƙara ƙarfafa makaman kariyarta na sararin samaniya a yankunan da suke kewaye da tuddan golan din da kuma wannan yankin na dimona saboda mahimmancin da suke da shi musamman dimona din don haka ana iya cewa to dukkanin waɗannan abubuwa da ta yi din ba su da wani amfani kuma za su iya zama aikin baban giwa idan har suka fuskanci asalin hare-hare na yaƙi na hakika na sosai wato abinda masu wani ra'ayi suke faɗi shine cewa idan ma har wannan abin shine abin da ya faru to kuwa kuma sannan aka wato waɗannan makamai an harbo su ne daga wannan yanki mai mahimmanci na To dangolan da kuma ya shafi wannan yankin na mai mahimmanci na dimona duk ko da irin kariya da suke da shi saboda muhimmancin da waɗannan wuraren suke da shi amma kuma har aka sami wannan lamari wannan abin har ya iya wucewa ya fada a wannan guri mai mahimmanci to hakan yana ina nuna da cewa dukkan irin waɗannan makamai da dukkan irin tanadi na kariya da isra'ila ta yi a waɗannan yankuna ya zama aikin baban giwa kuma ya fara zama aikin baban giwa kenan musamman ma idan aka fara ainihin a a ce yaƙi ne na hakika aka fara ta yanda sojojin shaidan da su harbo ko a ce gomomin irin waɗannan makamai zuwa cikin isra'ila din to idan har sun gagara yin kare guda ɗaya kamar wannan to ina ga kuma ka harbo musu gomomi ko kuma ɗaruruwan irin waɗannan makamai masu linzami wanda ku shaka babu hakan ba karamar cutarwa da kuma abin kunya bane ga gwamnatin isra'ila da kuma kamfanonin kera makamanta waɗanda suke alfahari da irin karfin da suke da shi wanda kuma suke ta kokarin nuna wa duniya cewa sun kai wani matsayi amma duniya dole ne a zo a sayi makamai a guraren su ta duk da haka wasu masana dai suna da shakku kan wannan ruwaya ta isra'ilan da kuma hakikanin abin da ya faru da dama dai daga ciki sun ki amiyar dama da cewa wannan fashewar da ta faru din wacce ta girgiza gidaje har zuwa arewacin wato yankin ramallah da ke yammacin kogin jordan hakan ta faru ne sakamakon waɗannan makamai masu linzami da aka harbo na kakabo jiragen yaƙi wasu daga cikin mutanen da suke yammacin kogin jordan sun bayyana cewa sun ji irin wannan kara wato karar da suka ji din da ya faru din ba su ma taba jin irin wannan karar ba hatta lokacin da ake yaga lokacin da isra'ila take kadamar da yakukuwa kan al'umman gaza ba su jin irin wannan karfin wato fashewan abu kamar irin wannan ba to isra'ila din dai ta ƙi ƙarin bayani sosai kan menene hakikanin wannan fashewar shin wannan makamin na kariya na siriya ne ya haifar da wannan gagarumin fashewar ko kuma dai makaminta na kariya na patrol ne da ya kokarin kare wato tare makami masu linzami na siriya din to kuma dai menene yarda da cewa abin da ya faru din makamin kariya ne na siriya hakan ma yana nuna cewa 'yan siyasar isra'ila suna ci gaba da sanya yahudawa da kuma rayuwar yahuda cikin hatsari sakamakon irin hare-haren da suke kai wa siriya din wanda a halin yanzu wannan martani da siriya ta fara kaiwa yana nuna da cewa dai lamarin ya fara kaiwa bango sannan kuma isra'ila ba za ta iya kare kanta ba daga irin waɗannan mai da martani za ta yi fuskanta daga siriya kuma saurara da aka kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barka kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani Wurji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Hakika harin da Jan Boko Haram suka kai a garin Gaidan wani abun turne da kuma Allah wode. Muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da manya-manyan hafsoshin tsaro ya kamata su tashi haikan domin ganin sun taka waɗannan Jan Boko Haram burki gani yadda ta suke halaka mutane waɗanda ba su je ba su gani ba a ƙarshe muna roƙon allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen dukkan fitintunun da suka addabi ƙasashen munafirka alfarmar wannan wata da muke shiki na ramadan na gode jamhuriyar musuluncin tehran mai magana Kadora, diga gadan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya a sha ruwa lafiya na gode allah zumunci. assalamu alaikum radio biyu wa hausa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura don allah yana so ku ba dama dangance da wannan yawan tashe-tashen gobara da take tashi a cikin ajijuwan yara a nan babban birnin yame to ya kamata dai gwamnati ta duba abin da yake ciki duk da yake ma sabuwar gwamnati ce ta shigo kuma da mata san da wannan matsaloli na kalas-kalas na zana da ake yi to ya kamata din da yake kalas ya na zana ya kamata a cikin ƙasa da sassan ƙasa gaba daya ta tashi ta yi na gini domin kare kare yan uwa jami'an arziki shi ka san dama ta magana suka ce yaron mafarin babba su yaron wataran su ne Nijar kin gabaki da su ne kashin joran eh, gishirin zaman duniya ma insha Allah to mu ne muku fatan alkhairi BOH Hausa na gode da wannan dama da kuka bani suna na shugaba Iliya Kanti Shayi garkin daura kuma da fatan magabatan suna jin mu assalamu alaikum muryo biyu hausa da fatan kuna lahiya eh, dangance da gobara da aka yi a niyamai kuma aka ci gaba da yinta ta wallahi ba mai kadai ba a nan da magaran ma an yi gobarar aji a bana ta kai guda hamsin daban-daban to shine maganin wannan abun aiki biyu ne ya kamata a yi a kara masu gadi inda ke da kwai azuzuka kuma hallo a rika kasuwa ga 'ya'yan da suke karatu a ciki da makwabtan wurin da kowa da kowa in aka ga mugu ya nuhu kawai a kwaɗe kai shi kai ma magabata shi shine dai mahuta kawai kayan Allah ya sa a yi gine-gine a sake inda zana a maida shi eh, gini da fatan kuna lahiya mai magana naku eh, principal no sai birnam sanda ina gaida ku a sharuwa lahiya tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ne na ko Hassan Talba George Fortescue. Ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Muhammad Bome a bisa kokari da ya na tallafa al'umma dubanni da ya ta bangarori da dama kauyuka da birane na tallafa musu da kayan buɗe baki da ya yi azumi watan Ramadan ya raba musu buhunan shinkafa. Wannan sanata ba abin da za mu ce masa sai dai mu tashi da addu'o'i muna tashi da addu'a da fatan alheri daga sauraron ku Hassan Talba George Fataskun daga Arewa maso gabashin Najeriya. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su jihar Bauchi. to zan yi amfani da wannan dama ke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu na jajantawa al'ummar jihar zamfara da sauran al'ummar yankin arewa maso yammacin najeriya bisa kashe-kashen rayuka da 'yan bindiga suka yi a wannan yanki kuma ina addu'ar allah ubangiji ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka yi raunuka allah ka ba lafiya kuma ina kira ga shugabannin wannan yanki musamman shugaban najeriya muhammadu buhari da gwamnonin jihohin arewa maso yamma ya kamata su zage dan wajen samar wa al'ummar wannan yanki da tsaro da fatan allah ubangiji ya kawo mana dawwammamin zaman lafiya mai dorewa a kasar mu najeriya da ma sassan kasashen mu na afirka baki daya na gode radio boh tehran mai magana su yakubu digawa ita galau jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na boh hausa barkan da haka mai magana lawali daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na yau zai tafi ne ko in kira ne zuwa ga hukumar hukumomi na jamhuriyar Nijar ko kuma na da'irar Niyame ganin irin rahotannin da muke samu a 'yan kwanakin nan na yawan tashin wuta a cikin lankululluka wanda bayan waccan gobara da aka wadda ta jawo mummunan hasarar rayuka da dama bayan ta ma an sake samun wasu gobara-gobara wurare daban-daban to ya kamata hukumomi su tsaya su ga cewa irin wannan abun sun dakile shi in ma 'yan ta'adda ne ke sashi ko kuma sakaci ne na su shugabannin lokacin to ya kamata da a ɗauki mataki a gyara. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jamuriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. don sai shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka ko barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion boh da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku ci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron allama muhammad hafiz sa'id jagoran hannun center for islamic propagation da ke kanan nigeria inda zai tashi kan usulobin tarbiyya na yabo da zargi allama kamike sauraro bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad usulobi na uku shine yabo ko zargi idan ana yaban mutum kan abubuwan alheri da yake yi ana kara masa karfi ne amma idan ba a yabansa ana daskare shi ne ana sandarar da shi Ba baya cewa ya zamanto duk sanda abin suka suka in yi abin yabo a shiru mafi hadari shine yaban ɗaya daga cikin yara ko da yaushe da kushe saura hadari yana cikin yaban ɗaya ba tare da yaban sauran ba balantana kuma ya kai ga yaban ɗayan da kushe sauran wannan aikin daidai yake da motsa bakin cikinsu da mugun kullin su akan wanda ake yabo ba komai yake kaiwa ba sai haifar da gaba tsakanin yara da rashin jituwa kuma zai iya yiwa suna yara abin yake fitowa amma in sun girma abin ya fito a aikace wanda zai kai ga tasiri na rashin haɗin kai da taimakon juna a tsakaninsu wani yakan ce ba wane ba ne to shi kenan magani ya zai yi musamman ma in su sun samu yalwa shi ba shi da ita sannan za mu ga irin wannan yaran sannan za mu ga irin waɗannan yaran suna jiran wani babban bala'i ya faɗa masa su yi dariya ko wani mummunan aiki zai ci to gashi ba wani bane da ake cewa kaza to ga nan saboda haka manya su kula sosai da abin da suke magana a kai na yabo ko zargi yaban nan an fasan na sama yi wa na ƙasa manya su yi wa ƙanana domin kada ya zamanto a matsayin bambadanci uba ya yi baɗansa ko ‘yarsa uwa ta yi baɗanta ko ‘yarta idan sun kasance sun kyautata idan ya zamanto dole ne a yabe su to a keɓance su gefe a same su a ce musu wani kai abin da kai na ji daɗi ga ma wata kyauta amma kada ka gaya kowa na ji daɗin abin da kake yi Allah ya sa ka maka da alheri a ci gaba da yi Allah ya karfafe ka ya san ba a gaban sauran ba ne sannan saura ma ba a gaban su ba ne balantana ya zamanto su gajin cewa kullum wani ake yabo ba a yabon hakanan ma idan za a zargi yaro za a yi mishi faɗa ya fi kyau a keɓe shi gefe a ce wance ko wani kayi kaza kin yi kaza ba kyau ga natijarsa ga mummunan sakamakonsa wannan yana da tasiri sosai wajen tarbiyyar yara suka mai tsanani da fada mai tsanani gaban saura ta waya ce da na kusani ga yaro sai dai idan ya kai ga an fahimci in ba an yi haka ba zai gyaru ba wannan kuma yana ga ɗaiɗaiku ne daga cikin su ba dukansu ba abu na hudu shine ƙauna da soyayya nuna ƙauna nuna soyayya babban sinadari ne wajen ci gaban rayuwar yaro da tarbiyyarsa nuna masa ƙauna mun riga mun yi bayaninsa ba za mu tsawaita ba mutum da a gabatarwa a wajen masoliyar sanya tausayi mun riga mun gabatar da cewa kada ya zamanto ya wuce gona da iri ta yadda hatta laifinsa zai zamanto kyakkyawa wannan shine ainihin rusa tarbiyyarsa sau da haka yi tattara da irin wannan nuna tausayi da jin kai ga yara babban dalili ne na mallakar su kuma babban dalili na mallakar girmansu nuna ke kashewar zuciya da takura yara babban dalili ne na nisanta da gare su babban dalili ne da zai sanya su nisanta daga mutum akwai mutumin da in yara sun gan shi za su watse ba sa sanin alherinsu sai dai sharrinsa akwai matar da da'ima in ta ga yara sai dai ta aike su hatta da wuraren da iyayensu ba sa aikin sai ta nemi ta tura su amma ba sa ganin alherin ta ko sau ɗaya sai zamanto sun kyamace ta sun nisance ta haka ma manyan mutane da yawa da na sani wanda ba abin da ya sani sai kyarai yara da ya musu faɗa wani lokaci ma suna wasan kwallo sai ya ɗauke kwallon ya shiga da ita gida shi kenan. sai ka ji yara sun yi tsit da ya ba da baya sun fara tsinewa da zagi wa na kaza wa na kaza da haka nan za ka ga bakin su mai tsarki wanda yake ba sa saban Allah da shi ya zamanto mummunan tabo a jikin wancan mutumin mai munanan halaye ya zamanto sanadiyar rushewarsa da faduwar warwas. masu kada a shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon hausa boh da ke nan birnin tehran na mika sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan cewa yara suna bukatar soyayya da ƙauna ta musamman tun lokacin haihuwar yara suna bukatar soyayya da ƙauna mai tsanani tana tsanani tun daga haihuwarsu har zuwa shekara biyu tsananin da ba shi da misali ana son matukar sallamawa ga yara wajen nuna masu so da kuma ƙauna da tausayawa da tausasawa watanni na shida har zuwa na shekara guda da suka fara fahimtar wani abu babban sinadari ne na su gansu a cikin soyayya da ƙauna da ba ta da misali hakanan lamarin ya kamata ya kasance har girman su kada iyaye su abin da za su yara su ringa kyamata su suna nisantar su na su abin da yara zai zamanto suna saba musu manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi da alayensa yana cewa Allah ya la'anci mahaifa da suka tilasta tilasta 'ya'yansu kin yin biyayya gare su wani lokaci halin iyaye kan kai yayi munin da hatta da yaran su za su guje su har ya zamanto sun kai matakin saba umarnin su abu na biyar ba yaro tarbiyya ta addini tare da ilimin da ake bashi wannan shine usulobin daidai bai yiwa babban hadafi ya zamanto a sa yaro firamare mai kyau sakandare mai kyau jami'a mai kyau amma ba a kula da janibin tarbiyyarsa ba sai ya taso ya zama guba ga iyaye ya zamanto baya tausayinsu ya zamanto baya rusuna musu ya zamanto baya jin maganarsu tambayi waɗanda suka samu kashe dukiyarsu ga 'yan sojan ba su ilimi amma suka zafafa musu rayuwa da rashin tarbiyyar suka ji ɗacinta a rufe ido a tarbiyyantar da yara kada a ji ɗacin yi musu faɗa ko ɗora su kan tarbiyya idan ka ji ɗacin yi musu faɗa da ya musu tarbiyya to lallai za ku ji mummunan ɗaci mafi muni yayin da suke saba muku lokacin da kuma kun girma sun taso ba su da tarbiyya. Abu na shida tarbiyyar yaro ta zamanto bisa asasin gaskiya ba bisa asasin dan suna jin tsoron ku ba idan ya zamanto dan suna jin tsoron ku ne zai zama kamar alaƙa ce ta shugabannin ƙasa ko kumandanjin sojoji da watanan da suke jagoranci dan yaƙi ko kuma kumandoji da al'umma da suke jin tsoron su saboda gudun kar su zalunce su wannan ba kwarewa bace ba kuma birgewa bace baka burge ba don kana cewa ni yaro ya isa min wasa ya ji jikinsa kuwa kai yaro ma ya isa kaza wannan ba birgewa ba ce wannan rauni ne wannan jahilcin ka kake fitowa da shi fili mutane suna ji kada ka ce yaro bai isa ba kana nufin saboda zaka azabtar za yi duka za ka yi kaza wannan yana nufin rarrauna ne kai ba kowa ne ba kai sai wanda yake na da wauta da zuciya marar lafiya da kuma jijiyoyi da suka yi rauni suka yi sanyi ba su da kwari ba ka da gwaninta ko kaɗan a cikin wannan kalami naka gwaninta shine a ga yara suna son ka suna ƙaunarka kana su. ka shiga zuciyarsu sun shiga zuciyar ka. hawayen rahama suna fitowa daga idanunka suna fitowa daga idanunsu saboda shauƙin juna wannan shine gwarzo wannan shine gwani ba mame a yaro dan kaza dan kaza kaza kai yaro kaza kaza kana mai zazzare ido wannan ba gwaninta ba ce wannan sunan ta wata sunan ta rauni sunan ta jahilci sunan ta ma rashin tarbiyya wannan ga malamin makaranta ne da ɗalibansa ko ga iyaye ne ga yaransu ko ga shugabanni da mabiyansu mun san maganan nan ta ɗaya daga cikin sarkin romawa da yake cewa sikini da sharɗinsa ji tsoro na wannan fomula fomula ce ta raunan mutum mara tunani wanda yake wawa suki ne da sharɗin su ji tsoro na bai damu ba al'umma ta ke shi amma dai ta ji tsoron sa. idan ta gan shi kafaɗinta suna rorowa saboda firgici domin yanzu nan ya ba da umarni a fille kan mutum yawan fusata da zalunci baya kaiwa komai sai ga mummunan natija saboda haka wannan lamari muhimmi ne a yi gaskiya tare da yara idan an yi musu alkawari a cika kada a yi musu alkawarin da ba za a iya cikawa ba ko a yi musu alkawarin karya ɗora tarbiyyar yara bisa asasin ikhlasi da gaskiya da abin da zai yiwu ya yiwu abin da ba zai ba ba zai ba muhimmi ne sosai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu raro ga shi dai allama ya sake bude sabon babi akan batun tarbiyyar yara to amma lokacin ba zai bari ba daga ƙarshe muna yi wa allama muhammad sa'id jagoran hada santa for islam propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da waɗannan muhimman kasitattun bayanai a yamakon rediyon bioh da ke nan birnin tehran ta ƙasar iran ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to sai kuma shirin da za mu karkare da shi na afirka a yau afirka a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a ɓangarori daban-daban na afirka da kuma yin sharhi kansu to da fata masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to ko shaka babu dambarwar siyasar da ke gudana a halin yanzu a ƙasar chadi kama daga mutuwar shugaban ƙasar marga idris debi sakamakon raunuka da ya samu a fagen daga zuwa ga batun kafa sabuwar gwamnatin soji da kuma batun tayin tsagaita wuta da 'yan tawaye suka yi bugu da ƙari kan amincewa da batun tattaunawa da cima jenin sulhu din da 'yan tawaye da su kuma ɓangaren mahukunta suka yi na cadin duk suna daga cikin abubuwan da suka ɗau hankula a ƙasar da ma yankin gaba ɗaya to wannan batu dai na kin amincewa da tattaunawa din don cimma sulhu da 'yan tawaye da gwamnati ta yi shine batun da za mu yi dubi cikinsa a shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ne muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to saurari barkamu da sake saduwa kamar yadda muka ji a farkon shirin a kwanakin baya ne dai kungiyar 'yan tawayen nan ta pact ta kasar chadi ta sanar da cewa a shirye take ta tsagai ta wuta da kuma shiga cikin tattaunawa da mahukuntan soji na kasar hakan kuwa yana zuwa ne kimanin mako guda bayan mutuwar tsohon shugaban kasar chadin idris debi wanda ya rasu sakamakon raunuka da ya samu a fagen daga yayin da yake jagorantar dakarun kasar wajen fada da 'yan tawayen kamar yadda sojojin kasar suka sanar to a nasu bangaren dai sojoji masu mulki a kasar chadin sun yi watsi da wannan tayin suna masu cewa ba za su tattauna da 'yan tawayen da suka kaddamar da hare-hare daga arewacin kasar kimanin makonni biyun da suka gabata ba waɗanda kuma sojojin suke zargi da kashe tsohon shugaban kasar wato idris debi yayin da yake sanar da matsayar gwamnatin sojin kakakin majalisar soji mai mulki a kasar azim barmonda gona. ya ce wannan ba lokaci ne na shiga tsakani ko tattaunawa da haramtacciyar kungiya ba kamar da sun fita ita wannan kungiya kakakin ya ci gaba da cewa su dinnan 'yan tawaye ne don haka ne muke musu ruwan bama-bamai muka kaddamar da yaki a kansu wannan dai shine gaskiyar lamarin in ji shi kakakin na soji to majalisar sojin dai mai mulki ta chadi din sun yi ikirarin cewa shugaban kungiyar 'yan tawayen ta pact wato front for change and concord in chad ya gudu zuwa kasar Nijar. Don haka ne ma suka bukaci gwamnatin ta Nijar da ta taimaka musu wajen gano inda yake sannan kuma da kama shi da mika shi don ya fuskanci shari'a in ji su mahukunta a kasar Chadin. To a ranar 11 ga watan Afrilu nan ne dai 'yan kungiyar ta 'yan tawaye ta Pact suka shigo arewacin Chadin ta kan iyakanta da kasar Libya. Inda dama a can suke da zama kuma suka samu horo daban-daban. suna masu kiran da a kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaba idris zebi din na shekaru talatin wasu rahotanni sun ce 'yan tawayen har sun zo kusa da babban birnin kasar ta chadi injimena wato tsakaninsu kawai ta tazarar kimanin kilomita 200 zuwa 300 ne kafin dakarun cadin suka samu nasarar korarsu daga baya daga wannan gurin bayan barin wuta ta shauransu da aka yi to a yayin waɗannan gumurzo da aka yi nema dai marigayi shugaban cadin idris zebi ya rasa ran nasa sakamakon raunuka da ya samu a waɗannan wato gumuzu da aka yi yan kwanaki bayan gudanar da zaben shugaban kasar wanda kuma aka sanar da cewa shine ya lashe wannan zaɓe to mutuwar shugaba david ɗin da ta kasance babban abin damuwa da kuma ba zata ga al'ummar kasar chadi kai har ma da kasashen da suke makwabtaka da ita sakamakon irin yadda ya kasance babban abokin kasashen yammaci da kuma kasashen yankin wajen fada da kungiyoyi masu dauke da makamai da suke ikirarin suke kuma suke kiran kansu a matsayin kungiyoyi na jihadi saboda irin rawar da shi shugaba dabi ya taka wurin fada da waɗannan kungiyoyi shin a ƙasar chadin ne da kuma sauran ƙasashe da suke makwabtaka da ƙasar da dai sauransu wanda haka din ya zantanya ya taka gagarumin rawa a wannan bangare don haka mutuwar tasa da kuma irin kisan da ake masu din ya zamanto ba zata kana kuma abin alhini ga su waɗannan ƙasashe waɗanda suke makwabtaka da chadi din da kuma abokantaka da su. a ranar asabar din da ta gabata ce da sojojin saman kasar chadin suka sanar da cewa sun kai wasu hare-hare kan sansanonin 'yan tawayen inda suka ce sun tarwatsa su daga dukan alamu waɗannan hare-hare da sojojin suka kai suna daga cikin mayar da martaninsu ga 'yan tawayen waɗanda suka sanar da cewa ba za su amince da abin da suka kira mulkin gidan sarauta ba kafin daga baya kuma a jiya lahadi suka sanar da cewa a shirye suke su tattauna da sojojin masu mulki su kuwa 'yan adawan kasar chadin sun sanar da cewa abinda ke faruwa a chadin dai na mika mulki ga 'yan wato gashi dan shugaba dabe din a matsayin wani abu na juyin mulki kawai to sai dai wannan sanarwa da 'yan tawayen suka yi a jiya lahadi na cewa a shirye suke su tsagaita wuta don cimma matsaya da kuma sulhu na siyasa da kuma girmama 'yanci da mulkin kai na kasar chadin kamar suka ce kamar yadda kuma kakakin kungiyar 'yan tawayen ta fact gabe oguzema de tafol ya shaidawa kamfanin dillancin labaru ta ta wasu rahotanni kuma da masu sa ido suna ganin wannan sanarwa da 'yan tawayen suka yi wata alama ce da ke nuni da amincewarsu da alamun da masu mulkin suka nuna a wani lokaci a baya na yar alamar sassauci don haka ne wasu suke ganin hakan a matsayin wani ci gaba da aka samu a wannan fage. to sai dai kuma abin tambayar shine shin sauran kungiyoyi masu dauke da makami a kasar su ma za su shigo cikin batun sulhun da kuma ajiye makaman nasu to wannan dai shine fatan da ake da shi to anan babban abin damuwa dai shine cewa a halin yanzu majalisar soji wacce a halin yanzu ita ce take mulki a kasar shadin bayan kisan gillan da aka yi wa shi shugaba dabi din wanda kuma da dama yan siyasa a kasar da suke ganin cewa kamata inda da bi ainihin kundin tsarin mulkin kasan ne to wataƙila da shugaban majalisa ne ya kamata ya ɗare karagar mulkin kasan ya ci gaba da mulki don haka wasu suke bayyana wannan abin da ya faru din na mika mulkin ga su sojoji suka rike mulki din da kuma nada shi dan Idris Zabina a matsayin shugaba kamar wani suke bayyana haka din a matsayin kamar juyin mulki da dai sauransu to don haka ne ita kanta wannan majalisa mai mulki a halin yanzu din take cikin tsakar matsin lamba na ta miƙa mulki ɗin ga fararen hula cikin ƙaramin lokaci da yin hakan zai yiwu wato daga ɓangarori daban-daban majalisar tana fuskantar matsin lamba na kan cewa kamata ya yi duk da cewa daga abin da ya faru wani abu wanda ya zo na ba zata an kashe shugaban kasa sannan kuma su sun rike mulki din a halin yanzu kamar yadda wasu gwamnatoci irin kamar su faransa suka nuna cewa kusan wajibi ne kamar abin da aka yi wani abu wanda yake zamantowa na lalura a yi shi a wannan lokaci din to da dama kuma suna cigaba da matsin lamba wa ita kanta wannan majalisa kan cewa lokaci yayi da za ta yi kokarin ta takaita rike mulki din da kuma tsara wasu tsare-tsare wanda zai iya ba da mika mulki cikin karamin lokaci a bangon daban-daban kungiyar daban-daban kowane yana bayyana da nasa ra'ayin a nata bangaren kungiyar tarayyar afirka ta nuna damuwa sosai kan yadda sojojin suka tsare daga mulkin a daidai lokacin da kasar faransa kuma da wasu kasashe masu faɗi a ji a yankin suke ta kokari wajen kawo ƙarshen wannan rikici da ke faruwa a ƙasar chadin ta hanyoyi na siyasa da kuma na soji to ya zuwa yanzu dai shugabannin kasashen niger wato muhammad bazum wanda kwanan nan ya ka daga mulkin ƙasar wanda kuma chadi ɗin ta taka gagarumin rawa da kuma akwai alaka ma soja tsakanin su wurin fada da yan kungiyoyin yan ta'adda da suke addaban kasashen nasu da kuma na kasar Mauritania suna a matsayin masu shiga tsakani a madadin tarayyar Afirka don magance rikicin da ya kunno kai a kasar ta Mali kamar wato kungiyar tarayyar Afirka ta nada su waɗannan shugabanni guda biyu na Niger da kuma na Mauritania a matsayin wanda sun ga shiga tsakani tsakanin 'yan tawaye din tsakanin eh, da kuma su kansu masu mulki a kasar don cimma matsaya da kuma magance wannan matsala da ta kunno kai a kasar ta Chadi. kamar da su ma a nasu ba ita ma a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya tana da nata wasu wakilai da ta nada waɗanda suke shiga tsakani da kuma tattaunawa dukkanin bangarorin biyu wato bangarorin yan adawa bangarorin yan tawaye da kuma bangarorin gwamnati din don cimma matsaya guda da kuma tabbatar da zaman lafiya da tsaro a kasar ta chadi bisa da cewa yaƙi da barkewar rikici a kasar chadi din ba lamari ne wanda ko da ya tsaya zai takaita ga kasar chadi ba face lamari ne da zai iya shafan kasashe daban-daban musamman kasashen da suke wannan yanki a faɗan kuma da ake da ƙungiyoyin ta'addanci a yankin musamman irin ƙungiyoyin su boko haram da dai sauransu to wasu rahotanni kuma suna nuni da cewa an fara samun haduwar baki tsakanin 'yan adawa da kuma kungiyoyin fararen hula na kasar shadin kan nada shugaban kasa na rikon kwariya a mafarar hula mai mataimaki soji ko kuma firaminista wannan yana daga cikin abubuwan da a halin yanzu aka fara samun haɗuwar baki tsakanin 'yan adawa a ƙasar ta chadi da kuma kungiyoyi na fararen hula kan cewa dai duk da abokan da ake na ganin cewa an kawo ƙarshen mulkin soji a wannan ƙasa din. to wannan shawara da aiki waɗannan ƙungiyoyi na fararen hula su da kuma ƙungiyoyi na siyasa suke a ƙasar chad din watakila yana da alaka ne da abin da ya faru a ƙasar mali inda juyin mulkin da sojin suka yi a watan agusta lambarin da ya sanya ƙasashen duniya suka ta matsin lamba ga sojojin nasu mika mulki ga fararen hulan inda dai da ƙarshe aka nada shugaban ƙasa farar hula da mataimaki daga cikin ɓangaren soji duk da cewa dai har ya zuwa yanzu dai yan adawan malin suna ci gaba da nuna ɗarɗarɗinsu kan ci gaba da rike mulki da sojoji suke yi a wannan ƙasa tasu to a fili yake dai cewa a halin yanzu dai bayan ɗarewar karagar mulki da sojojin suka yi to duk wani shiri na tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ba zai yiwu ba ba tare da su waɗannan sojoji ba a bangare guda kuma hakanan ana buƙatar haɗin kai da kuma shigowar bangarori daban-daban na fararen hula na 'yan adawa da siyasa don a tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar ta chadi wanda wannan shine fatan da ake da shi kuma ake ganin cewa haka ne kawai zai iya haifar da ɗame ido ga kasar musamman kasar da take fuskantar barazana daban-daban barazana na ƙungiyoyin 'yan ta'adda barazana na ƙungiyoyin 'yan tawaye da sauransu kana kuma da irin rawar da kasar chadin take takawa a wannan fada da ake yi na fada ta'addanci a wannan yanki na wato tafkin chadi da ma kuma yanki na sahel gabaki daya to masu saurare da haka muka kawo abin da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin da nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh wannan zamu karkare sai idan Allah ya can an da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa musamman shasan barka da fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya